Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio VOH na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta Asabar. Da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Ga dai jerin abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar da aka saba. Daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau. Bayan samuna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare. daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na muleka iran sai mu karkare da shirin nan na afirka yau waɗanda su ne jirin abubuwan da za a saurara a zangon shirinmu na wannan safiya ta asabar da yardar allah da fatan masu saurari za a biyo musu na hankali tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa nan da 'yan daƙiƙoƙi kaɗan akwai labaran duniya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15,730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7,235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniyan tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran a iran an rufe rumfanin zaben shugaban kasa bayan shafe awanni tara na kada ƙuri'a hukumomi a Falastinu sun ce ba za su karbi rigakafin cutar corona ba da isra'ila ta ce za ta taimakawa palestinawa da shi shugabannin kungiyar ecowas na halartar taron kungiyar karo na tara a birnin accra na kasar ghana to yanzu labaran kamar da za a ji su a iran an kai ga rufe rumfunan zaben shugaban kasa a cikin daren jiya bayan shafe sa'o'i 19 na kada ƙuri'a an da yi sawaita kada ƙuri'ar don karɓar masu jefa ƙuri'a da ke cikin layin da ke tafiya sannu a hankali sakamakon matakan da aka gindaya na kiyaye ka'idodi na kiwon lafiya da ke da nasaba da annobar cutar corona tuni dai aka fara kirga kuri'u kuma ana sa ran ma'aikatar cikin gida ta ƙasar za ta fara bayyana sakamakon zaben sannu a hankali yayin da ake kiɗaya ƙuri'un 'yan ƙasar kimanin miliyan 60 ne suka tantanci ƙara ƙuri'a a zaben wanda shi ne karo na sha uku tun bayan zuwan halin musulunci na ƙasar 'yan takara hudu ne ke fafatawa domin mai gurbin shugaba hassan ruhani wanda ke kan kammala wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe hukumomi a palestino sun ce ba za su karbi rigakafin cutar corona ba da isra'ila ta ce za ta taimaka wa palestina da shi a jiya juma'a ne bangarorin suka sanar da cimma wata yarjejeniya inda isra'ila za ta baiwa falastinawan allurar kafin cutar corona miliyan ɗaya samfanin pfizer sai dai daga bisani palestine ta yi watsi da yarjejeniyar tana mai cewa lokacin amfani da rigakafin na dab da kawo ƙarshe hukumomin palestinawan sun ce bayan gwajin kashin farko na rigakafin da aka karba daga isra'ila an gano cewa bai tafiya daidai da yarjejeniyar da aka cimma don haka gwamnatin falastinu ba za ta karbi rigakafin ba da wa'adin aikinsa ke kafar kawo ƙarshe yanzu haka dai palestinun ta ce tana kan mayar da isra'ilar allurar rigakafin dubu casa'in da ta riga ta karba palestino ba ta bayyana takamaimai yaushe ne rigakafin da isra'ila ta bata zai kawo ƙarshe ba dama dai kafin hakan palestinawa da dama sun soki yarjejeniyar karɓar alluran daga isra'ila yau asabar shugabannin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin afirka ta ecowas ko kuma sai yawo na halartar wani taron kungiyar karo na 59 a birnin accra na kasar ghana mali dai ba ta daga cikin kasashen da ke halartar taron bayan dakatar da ita saboda juya mulkin da sojoji suka yi har sau biyu a cikin wata tara sai dai ana sa ran tsohon shugaban najeriya kuma na musamman a kungiyar ta ecowas da ke sasanta rikicin kasar ta mali goodluck jonathan zai gabatar da rahotonsa ga shugabannin kasashen kungiyar kan ziyarar da ya kai kasar mali kwanakin baya kazalika shugabannin kasashen kungiyar za su karbi rahoto kan sauye-sauyen da za a yi a tsarin ecowas ciki har da shirinta na samar da kuɗin bai ɗaya da kuma batun karɓa karɓar da kasashen kungiyar za su yi a takarar shugabancin kungiyar kasashen afirka wato au to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu wacce daga birnin tehran gwamnatin jamhuriyar nijar ta rufe wani sansanin 'yan gudun hijiran kasar mali wanda ta ce bisa dalilai na tsaro ne sakamakon yadda sansanin ke fuskantar harar mayakan da ke ikirari da sunan jihadi makuntan kasar sun ce za a canza wa 'yan gudun hijirar matsugunni kimanin 'yan gudun hijirar mali dubu ashirin ne za a canza wa wurin zama daga sansanin na intikan da ke yankin tiliya a jihar tawa kuma da iyaka da mali zuwa wani gari mai suna a kadani. da ke cikin jihar maradi a tsakiyar kasar gwamnatin nijar dai ta ce ta yanke wannan shawarar ce bayan tattaunawa da jami'an hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya wato unhcr hukumar kiwon lafiya ta duniya who ta ce adadin masu harbuwa da cutar covid-19 a nahiyar afirka ya karu da kaso 20 cikin 100 a gabar da cutar ke kara bazuwa a karo na uku daraktar hukumar tashiyar afirka masidi soye moiti ta bayyana hakan cikin wata sanarwa da ofishin ta ya fitar tana mai cewa afirka na fuskantar zagaye na uku na barazanar cutar ta corona a gabar da nahiyar ke fuskantar matsi na tsarin kiwon lafiya moiti ta ce yanayin da ake ciki a yanzu ya wajabta buƙatar faɗaɗa matakan inganta tsarin kiwon lafiya ciki har da samar da damar gwajin cutar da killace masu ɗauke da ita alƙaluman who sun nuna cewa adadin sabbin masu harbuwa da cutar ta corona a afirka sun karu zuwa sama da mutum 16500 cikin mako guda wato zuwa yammacin ranar 13 ga watan yunin nan adadin da ya karu da mutum 90,000 kan na makon da ya gabaci hakan wanda hakan ke nuni da karuwar masu harbuwa da cutar a wata guda da wannan sakamako adadin waɗanda suka harbu da cutar a nahiyar ya karu zuwa sama da mutum miliyan biyar kazalika mawati ta ce cikin wannan adadi kasashen afirka 22 na dauke da kaso 20 cikin 100 na karuwar da aka samu cikin karshen makon jiya yayin da adadin waɗanda cutar ta hallaka ya karu da kaso 15 bisa 100 a kasashen nahiyar 36 zuwa karshen makon na jiya to jama'a labaran duniyar kenan To a gashi da Hassan Barka dauke da labaran duniya. yanzu sai sauran shashen da suke gabanmu inda za mu fara da shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na duniyar mu a yau shirin da ya saba duba muku wasu daga cikin batutuwa da suka ɗau hankali a wannan duniyar daga nan rediyo hausa biyu روز ruze روز ruze millati است To shakka babu batun zaben shugaban kasa na Iran na daga cikin batutuwan da suka ɗau hankalin duniya a baya-bayan nan. A cikin shirin za mu yi waiwaye kan yadda zaben ya gudana da ma jawaban da wasu manyan jami'an kasar suka yi bayan kaɗa ƙuri'arsu. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Tomarilla, a jiya Juma'a ne al'ummar Iran suka kaɗa ƙuri'a a zaben shugaban ƙasar zaben na jiya ya kuma hada da na 'yan majalisun jihohi da ƙananan hukumomi da kuma zaben cike gurbi na majalisar ƙwararru ta jagoranci 'yan ƙasar kimanin miliyan 60 ne suka tantanci kaɗa ƙuri'a a zaben zaben wanda shine karo na sha uku tun bayan juyin halin musulunci na ƙasar 'yan takara hudu ne suka fafata bayan da uku daga cikin guda takwas da majalisar kare tsarin mulkin ƙasar ta sahale masu tsayawa takara a zaben suka janye a ranar laraba 'yan kasar dai na zaben wanda zai mai gurbin shugaba hassan ruhani wanda ke kan kammala wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe 'yan takarar da ke fafatawa sun hada da ibrahim ra'isi da muhassan rizai da nasir hamati sai kuma amir hussein gazi zade hashimi zaben dai ya gudana cikin kwanciyar hankali da kuma matakai na yaƙi da annobar corona kamar yadda kafofin yaɗa labarai na iran da dama suka rawaito To kamar yadda na ambata da farko za mu yi wawaye a kan jawaban da wasu manyan jami'an ƙasar suka yi bayan kada su kura'a. Jagoran jun jihar musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei shi ya fara kada tasa kura'a wanda ya tabbatar da buɗe zaben a hukumance. Kuma jim kaɗan bayan kada kura'arsa ya yi wani gajeren jawabi ga kuma fasarar kaɗan daga cikin jawabin nasa tare da abokin aiki muhammad da awal bauchi روز انتخابات روز ملت ایران است امروز میداندار و صحنهگردان اصلی مردمند jagoran juyin jihalin musuluncin ya bayyana cewa fitowar jama'a don kada kuri'arsu lamari ne da zai amfani ƙasa da kuma tabbatar da tsaron al'umman yana mai cewa kada kuri'ar jama'a yayin wannan zaɓe dai wani lamari ne mai ayyana makomarsu har ila kuma jagoran juyin jihalin musuluncin ya kira al'ummar kasar ta iran da su fito kwansu da kwarkwatansu don kada kuri'ar su a wannan zaɓe saboda muhimmancin da hakan yake da shi ga makomar kasar da kuma juyin jihalin musulunci na kasar yana mai kiran al'umma da cewa su fito su yi hakan tun da wuri kada ma su bari sai lokaci ya kure yayin da yake magana akan muhimmancin da kuri'ar kowane ɗan ƙasa ke da shi kuwa ayatollah khamenei ya bayyana cewa duk da cewa kuri'ar guda ce dai kowane mutum yake da ita to amma hakan kuri'ar tana da muhimmanci daga karshe dai jagoran ya gode wa dukkanin jami'ai da ma'aikatan da suke gudanar da ayyukan zaben kamar da kuma ya kiraye su da su yi aiki tukuru kuma aiki mai kyau hakanan kuma ya gode wa 'yan jarida da suka zo don shirya rahotanni kan wannan zaɓe. از دستندرکاران مجددا tashakkur mikonam ta'kid میکنم کار رو با اتقان کامل همه در هر نقطه کشور انجام بدن به شما خبرنگاران و عکاسان محترم هم سلام عرض میکنیم و بهتون خسته نباشید و خدا قوتی میگه و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته Sima dai a nasa bangare shugaban kasar ta iran mai barin gado hassan Rouhani ya yi dan jawabi bayan da ya kada kura'a تبریک میگیم به ملت بزرگ ایران به خاطر اجرای انتخابات در روز مشخص بدون هیچ گونه تأخیری نفر کو شگبار و حنن یا فرا تایا الامر اصر مرنا گمد رانا زبن و چه یا بینا دب بر رانا هگال امر اصر با انده کادا اما ایکتر چکنگیدن اثر. اولا از لحاظ امنیت در سراسر کشور الحمدلله ما حتی یک مورد shugaba ruhanan ya ce zaben shugaban ƙasa shine wani zaɓe mafi girma ga ƙasa kuma fitowar al'umma da fifi shi ne zai yi tsone idan makiya ya kuma ce saukin da aka samu ta hanyar fasa'o'i da gwamnatin ƙasar ta samar don zaben ya nuna yadda ƙasar kowace shekara take samun ci gaba wanda hakan zai nuna yawan mutanen da suka fito suka kada ƙuri'arsu a faɗin ƙasar از طریق سیستم الکترونیکی a ɗaya ɓangaren kuma ya ƙara da cewa zaben shugaban ƙasa ana yin sa a cikin kowane shekaru hudu don haka zaɓe سبوده، mai mahimmanci saboda ƙarfin iko da tsarin mulkin ƙasar ya انتخابات در چهار سال یک بار هست که در کشور انجام میگیره با توجه به اختیارات و مسئولیت های وسیع و سنگینی که در قانون اساسی برای رئیس جمهور مشخص شده. ministan harkokin wajen kasar ta iran muhammad jawar zarif shi kuwa ya kaɗa ƙuri'arsa ne a ƙasar Turkiyya a wata mazaɓa da ke birnin ankara zarif dai yana ƙasar ta Turkiyya ne inda yake halartar wani taron diplomasiya na antalya ya ce ƙuri'a ita ce hanya mafi a'ala ta fayyace makomarmu da 'ya'yanmu da kuma makomar ƙasarmu a cewar ministan harkokin wajen ƙasar ta iran ya ƙara da cewa ma'aikatar harkokin wajen kasar ta yi iyakacin ƙoƙarinta na samar da rumfunan zaɓe a ko'ina domin baiwa kowa damar sauki yaurin da ya rataya a wuyansa ta hanyar kaɗa ƙuri'a sai dai ministan harkokin wajen kasar ta iran ya nuna rashin shin daɗi game da yadda gwamnatin kasar kanada ba ta baiwa iraniyawa mazauna kasar ba damar kaɗa ƙuri'a wanda ya ce dole ne kuma mahukuntan na kanada su ɗauki alhakin hana iraniyawan da ke ƙasar sauke nauyin kada kuri'arsu amma ya ce in dai banda kanada a duk faɗin sauran ƙasashen duniya iraniyawa sun samu damar kaɗa kuri'a yadda ya kamata. To a ɗaya ɓangaren kuma ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Iran ta bayyana cewa zaben ya gudana a ƙasashen waje 133 da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Iran Sa'id Katabzade ya ce bisa ƙoƙarin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar da kuma takwarorinsa zaɓukan ƙasar sun gudana a cikin ƙasashe 133 ya ce duk da matakan da aka gindaya a ƙasashen duniya game da annobar corona a wasu ƙasashe an yi nasarar shirya zaben na 2021 a kasashen 131 ta hanyar buɗe mazaɓu 234 a nahiyoyi biyar na duniya sai dai kuma ya kawo wasu kasashe da ya ce iraniyawa ba su samu damar kaɗa ƙura'a ba kasashen a cewarsa sun haɗa da kanada saboda sabanin da aka samu da gwamnatin otawa sai kuma ƙasar yemen saboda halin da ƙasar ke ciki sai kuma singapore saboda annobar corona zaben shugaban kasar ta iran ya ja hankalin duniya sosai inda 'yan jaridu na ƙasa da ƙasa 500 ne da kuma kafofin yada labarai 226 suka mayar da hankali kan zaben ƙaramin ministan al'adu da harkokin watsa labarai na ƙasar ta iran muhammad khodadadi ya ce duk da halin da duniya take ciki game da annobar corona 'yan jaridu daga kowace kusurwa ta duniya 500 ne game da kafofin yada labarai 226 suka bibiyi zabukan na iran manema labaran da a cewarsa sun fito ne daga kasashe 39 na duniya kuma 336 daga cikinsu dama suna zaune a kasar ta iran ne sai kuma 160 waɗanda suka nemi izinin shiga kasar saboda zaɓukan. yayin da dai aka fara tattara sakamakon ƙuri'un da aka kaɗa an bayyana babban ƙalubalen da ke gaban wanda 'yan ƙasar suka zaɓa shine farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da ya tagayyara sakamakon shirin takunkuman amurka da kuma annobar cutar corona wacce ta dagula al'amura a faɗin duniya to jama'a masu saurari a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wani jikon idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin kowa da kowa a nan rediyo hausa voh ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku bisalam a huta lafiya. da shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu saurare Assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna ƙarshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. malami na farko sai ka fara da yayi mana kallafin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio voh tehran sunana usaini labran daga nan yamai a jamhuriyar nisha zan yi amfani da wannan dama domin in yi kai sakon gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da abokan arziki da farko dai ina gaida iyali na matata da yara na da suke a nan birnin yamai haka kuma ina gaida garan firar kina da yake a garin dan katsari abdullahi labran haka kuma ina gaida abdullahi mobile da yake a garin dogon kirya haka kuma ina gaida eh, shabu isiya da shi a nan ya mai jamhuriyar nijar ba zan yi tuya in manta albasa ba saboda kadiri dan fulani eh, daga bauchi shi ma ina kan gaiso shi Eh, sannan mai shayi girkin daura shi ma ina gaida shi yan uwa daga da magaram baki ɗayan ku ina gaida ku kowa da kowa ina mishi fatan za a yi weekend lami lahiya kuma Allah ya tsare mana kasashen mu Nijar da Najeriya baki ɗaya Hussein Labran ke magana daga mai a jamhuriyar Nijar Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh wannan majuma ta mai albarka ta gidan Radio BOH Hausa Tehran ya kuka ji da wannan lokaci ina mana fatan alkhairi wato yau kawai gaisuwa zan yi da fatan dai za a tashi lafiya san barka ya aiki to ina mika gaisuwa ta gare ka kai mai gabatar da wannan shiri sai kuma kadora diga ga dan fulanin warji sai kuma wato eh, mutanen da magaran gaba daya da shi kansa hadirin asuba musa kenan kashe mai sauko sai kuma yana gaida sauran yan majmu'a tamu da yan executive da fatan dai kowa na lafiya mai magana shugaban kungiyar rashin malu abbanji assalamu alaikum wa rahmatullah sashin hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran barkanku da wannan lokaci da fatan kuna lafiya sunana ibrahim dan fulanin yayari mai arsenal daga jihar bauchi a tarayyar najeriya zan yi amfani da wannan dama na mika saƙon gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki kamar su kadore diga ga ɗan fulanin wurji iliyasu yakuba diga wa itas gadau iliyasu m iliyasu bulawa umar bulama da bulama killume akwai shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai abokina lawan sadai daura akwai mutala da basika, gadama akwai muhammadu shaida abubakar da maturu da fatan kowa yana lafiya daga ibrahim dan fulani yayari a jihar bauchi salamu alaikum boh iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci da iran mai magana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar nijar na shigo shirin zan mika sakonnin gaishe gaishe da farko dai ina gaida sunusi madattai da ke nan jihar da magaram sannan akwai isuhu madattai shi ma da ke a nan jihar da magaram sannan idan na je agadas akwai alkasim abokina da ke a garin agadas sannan akwai a nan miji a daidaita sahu sannan akwai kalla ko in ce kallamu mai a daidaita sahu da ke a bakin likita sannan idan na koma najeriya akwai eh, iliya mai shayi da kanti a garkin daura sannan akwai kadore diga ga dan fulanin warji sannan akwai tahir m tahir a bulo kano sannan akwai abokina ahmad yarima da ke a jos din najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ce hausa muryar masu sauraro ta musulunci hassan barka dubin gaisuwa da fatan alkhairi zuwa a gare ku ba zan manta ba da dj Alisto shugaba na kulafin mu shakata na afirka tare da shugaba raba mai aski abbalalan sai shugaba na gurun zuciya tare da yahaya dan baiwa a birnin da magaram tare da malam wb a birnin da magaram a can garin unguwar dan uwa akwai muhammad mamman gazali mudi alwali mai nama na yan gayu a nan garin unguwar dan uwa lawali jamburu shugaba ne na fada likimo a birnin da magaram daga ƙarshe in ce 'yan jarida na afirka gabaki ɗaya ba zan manta da ku ba dubin gaisuwa ta musamman zuwa a gare ku a bisa jan namijin kokarin da kuke yi mai magana abdulaziz prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar a tashi lahiya bas assalamu alaikum boh radio tare murya musulunci suna na shugaba iliya mai da shayi garkin daura ina so ku ba ni dama in gaida yan uwa da amannan arziki da farko ina gaida hassan barka jagoran shirin wannan da kai da yan gidan wannan rediyo mai albarka gabaki daya akwai ibrahim dan fulani mai asana yayari akwai shehu katsalla akwai kadawar dan fulani ba manta da Isu madatte sanusi madatte ba manta da na agwa mai faci akwai letoro wanda yake bakin asibitin da magara akwai alkasim agades akwai mamman shehu shehu da gardi na rampon hawa juji da magaran akwai musa mai shayi da wata a na rampon hawa juji da magaran assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu sashen hausa na biyu ohat iran mai magana sanusi madatte da magaran mashahuriyar nijar a yau na shigo shirin ne dauke da sakon gaishe-gaishen yan uwa da abokan arziki kamar haka na farko ina gaida isuhu madatai da magaram akwai awwala abdu madatai da magaram ina gaida na agwa mai fati da magaram akwai leturo mai essence da magaram sai kuma usain star kasuwar kwalliya da magaram ina mika gaisuwa zuwa ga abdul aziz prezi wanda yake unguwar share zamna anan da magaram akwai dare dan fulani wanda yake unguwar kuran daga da magaram akwai sabiu isha ukaryami wanda yake nan da magaram ina mika sakon gaisuwa zuwa garaba mai gyare gyare shugaba ne na fada wuya sai an daure maka takalgu sai kuma isa musa wanda aka yi sani da isa rezo yana babban birnin yamma idan na juya akalar gaishe gaishe na izuwar makwabciyar ƙasa najeriya a can din ina gaida shugaba iliya mikanti da shayi garkin daura akwai kuma ilyas yakuba digawa ina mika bibiyar gaisuwa ta zuwa ga ibrahim dan fulanin yayar mai arsenal assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakata OBOH Hausa mai magana na agwa mai faci daga nan zandar. To zan yi sakon gaishe-gaishe na farko Hassan Barka yana jinjina maka ina maka fatan alheri da kai da abokanka. Ina gaida Yusuf Madatai wanda yake da magaran akwai maji soja mai adai ta tsawo zandar. Ina gaida Sani Laitana gidan wanka. Ina gaida DJ Abdulrahman wanda yake gidan radio Shakura nan zandar. Ina gaida Sunusi garin Madatai. Ina gaida Ibrahim wanda yake garin Liman nan zandar ina gaida laitoro mai isansu wanda yake zandar ina gaida malam umar mai shayi da biredi wanda yake nan zandar ina gaida malam siraja wanda yake gambi ina gaida musa hadarin azuba wanda yake maiduguri akwai yakubu yola wanda yake maiduguri to duka ina musu fatan alheri na kuna agwa mai faci daga nan zandar sunana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya daga unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar niger ina so a bani dama in meka sahihiyar gaisuwa ta tsawon ga karshen mako zuwa ga yan uwa da abokan arziki na farko hassan barka agadas ina mishi fatan alkhairi akwai abokina alkasum wanda yake agadas ina gaida shi da kyau da kyau mamman buniya awashe ina gaida shi isu madattai shi ma ina gaida shi musa hadarin asuba da magaram shi ma ina gaida shi ina mashi fatan alkhairi ina gaida abokin nan mushe shayabu a garin kadamari ina gaida mushe aliman karimu wanda yake koya a can garin awashi ina mashi fatan alkhairi ina gaida yarbe mai kanti kamar su sani sangwar sani alhaji sunana abdurrahman wanda aka sani da abdo kibiya daga unguwar kadamari ta birnin da magaram a jamhuriyar nijar a tashi lafiya assalamu alaikum radio iran ta farko kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum ilyas frezi na kulabar a yanzu ce da take agadas jamhuriyar nijar da ina gaida eh, wanda muke tare da su a cikin wannan gida kamar ilyasu mai burodi da shahi garkin daura ina gaida shi akwai kadora diga ga tahir m tahir mamman yakubu a washe isa musa ina gaida shi abdulrahman wanda aka yi sani da abdul kibiya shi ma ina gaida shi muji soja mai ta sahu akwai bukari roga roga agadas alhaji Dilami mai nama banzema ina gaida shi daga agadas akwai alkasim da ke unguwa amari wata agadas nijar ina gaida shi ba zan manta da malamin na malam hassan mudir na zafatul islam ina gaida shi da iyalan shi baki daya ba zan manta da shi shehin namu ba sheikh suleiman salahaddin tijani ina gaida shi akwai malam sule dan larabawa shi ma da iyalan shi baki daya ina gaida shi akwai ustaz abbas yahaya akwai ustaz aliyu muhammad akwai ustaz maran sallau mahaifan nawa duka ina gaida su to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin kushin lafiya yanzu kuma sai shirin muleka iran muleka iran Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin wanda a cikin sa muke kawo muku bayanai game da tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan a kasar Iran. Da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman lafiya ko kuma neman ilimi. Da wata masu za su kasance tare da mu kuma za su jaɗin shirin amma kafin nan ba mu saurara abin da ake manta na di a bisa faifai. To madalla yanzu bar mu shiga cikin kwarar shirin. A yau shirin namu zai yi magana ne game da wani tsohon gari mai ɗan tarihi mai suna Narak wanda ke nan ƙasar Iran. Shi dai wannan tsohon gari yana cikin lardin tsakiya ne da ke ɗauke da ababen kallo masu yawa. duk shekara baƙi 'yan yawon shakatawa suna zuwa wannan gari domin kashe kwarwatar ido gari ne mai kyau sosai ko mai ɗan tarihi wani wuri ne mai farin jini da ababen tarihi masu tarin yawa shi dai wannan gari na iraq yana kusa da garin dalijan ne da ke lardin tsakiya na ƙasar iran kuma daga cikin yankuna masu tsaunuka kuma an kafa wannan garin ne a shekara ta 1399 hijira shamsiya kuma kogon nahjir yana kusa da wannan gari wannan gari yana gefen arewacin dutsen al ne daga bangaren gabas kuma yana da nisan kilomita 18 daga nan da lijan daga bangaren kudanci kuma yana makwamtaka da ƙauyen sinkanro ruwan ambar ɗin garin narak yana da muhimmanci sosai tun a zamanin kajar shi dai wannan ruwan ambar da dukkan nau'o'insa wato na yankin da ke sama da kuma wanda ke ƙasa da kuma na ɓangaren kasuwa da za a iya ganin su idan mutum ya ziyarci wannan wuri. Narak gari ne wanda ke tare da wasu abubuwa da ke tace iska kuma ana danganta afkuwar hakan ne da irin tsarin gine-gine da birnin yake da shi. Sannan akwai manyan koguna guda uku a garin Narak inda yake busawa wanda daga nan yake samar da haifar da ruwan sama. Yanayin iska a kum tana da sanyi kuma busasshiya ce. Shi kuma abin da yake hura iska yana da zafi. wanda daga ƙarshe saboda iskar da ke isfahan mai yanayi uku na hunturu bazara da kuma yanayin da ya dace in ya isa zuwa nan sai ya haifar da yanayi na ruwan sama muhimman dalilan da suka sa aka sanya wa wannan gari suna narak suna da yawa amma ga kaɗan daga cikinsu da farko wasu sun yi amanna cewa asalin garin narak yana nufin gari na har abada ko da gari wanda daga baya aka ƙara harfin ka na harshen larabci sai sunan garin ya koma yadda ake kiran shi a yanzu na narak na biyu kuma wasu sun yi amanna cewa hijirar wasu gungun jama'ar a Shairawa ne wato wasu mutanen ƙauye da suka shigo garin ƙum a ƙarni na farko bayan hijira kuma suka zauna a yankin don haka aka canza inda aka samu sunanta da kalmar ƙarni daga baya aka canza ta koma narak wasu suka ce daga iraki aka samo sunan da ma'anar abu mai tudu sai wasu suka yanke shi zuwa narak da ya sauran ra'ayi daban-daban da ya shafi asali da tushen sunan wannan gari na narak yanzu kuma bari mu tsallaka kai tsaye zuwa muhimman wuraren tarihi da ke wannan gari da farko bari mu fara da babban masallacin narak a shekara ta 1243 hijira kamariya ne a gina shi a zamanin sha fatali a kofar shiga masallacin nan kofar shiga masallacin ko kuma an yi ta ne daga jinsin katako da aka mulmula shi kuma aka kawata shi wajen tsayawar liman an yi shi ne da ceramics mai launi da aka kawata shi da irin yanayin tsari da yake banta da shi sai kuma kasuwar garin narak da aka sani da suna kasuwar shamsul sultana tana ɗaya daga cikin guraben tarihi masu kyau na garin narak wanda shekarun kafata wannan kasuwa kenan yana komawa ne zuwa shekara ta goma sha uku bayan hijira katangar kasuwar an yi ta ne daga jinsin tubali rufinta kuwa an yi shi ne da katako a hawa na sama na wannan kasuwa akwai ɗakunan hutawa na 'yan kasuwa domin hutawa sai kuma ruwan ambar na hajj mahadi na raƙi wanda yana daga cikin ababen yake ɗaukar hankalin masu kallo a garin kuma wannan yana da dangantaka da lokacin mulkin kajar saboda kasancewarsa yana daura da babban masallacin wannan gari ake kiransa da suna ruwan ambar ɗin babban masallaci ruwan ambar na yanki mai tudu shi ma wani suna ne da ake kiran shi da shi wanda mahadi wud abdullahi ya ta yi wanda tun wanda tushe ne na samar da ruwa a wannan yanki yanayin yadda aka kawata wannan wuri da abin ado masu daukar hankali ya sa yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke daukar hankali na masu sha'awar zuwa yawon buɗe ido a nan ƙasar iran sai kuma fridge wato abin sanyaya wuri da ke arewacin garin narak wani abin tace iska da kuma hura iska na narak yana daga cikin tsoffin ababen tarihi da shekarun sa ake koma zuwa ga shekaru 100 zuwa 200 da suka gabata sai kuma wasaniyar ruwan ambar na haji abdulbaki sai kuma cibiyar ruwa ta gari ta haji alladad da ke da shekaru 400 da suka gabata sai kuma masallacin imam hussein da ke da shekaru 700 da suka gabata sai kuma hubbaran jikan manzan allah tsaya da amincin allah su tabbata gare shi da allayensa wanda ake kira suleiman wanda ya yi zamani a lokacin salujikawa da kuma safawi yana ɗaya daga cikin abubuwan da masu yawon shakatawa suke yana ɗaya cikin abubuwan da masu yawon shakatawa suke tsananin so daga cikin abubuwan tarihi ko kuma abubuwan tarihi na addini ke wannan gari wannan hubare na jikan manzan Allah Suleiman. Hubaren jikan manzo Suleiman yana da tsohon tarihi da ke komawa zuwa ƙarni na takwas bayan hijira. kuma an yi tsarin giran Hubaran ne da kusuryoyi guda takwas da kuma tulluwa guda biyu wuri na goma kuma shine gidan tarihi na fadl narak safawi sai kuma na goma sha ɗaya wato kogon chal nahajir narak yana da tazarar kilomita goma da arewa maso gabashin hanyar zuwa garin dalijan ko kuma birnin dalijan da narak kuma yana ɗaya daga cikin wurare masu ɗaukar hankali masu son zuwa yawon shakatawa na ɗabi'a. To saurare wannan shine a takaice game da irin ababen tarihi masu jan hankali ɗaukar hankalin masu son zuwa buɗin yawon shakatawa a nan ƙasar Iran wanda suke jan hankalin masu zuwa yawon buɗe ido da suke sha'awar zuwa wannan wuri domin yawon shakatawa a duk shekara. Kuma da wannan ne za mu rufe shirin namu ga lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki zan jalin zamun shirin. Amma kafin nan a madadin wanda suka tallafa shi ne kammala ni da na kasance tare kuwa cikin nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ciwo da biyan shirye mu a shafi mu na yanar gizo a shafi mu na yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. To yanzu ga shirinmu na ƙarshe shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu. Inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun furucin firaministan sudan ne abdullahi hamdok cewa gwamnatin rikon kwarar kasar ba za ta taɓa kyale masu kunna wutar rikici a ƙasar ta sudan ba su cimma munanan manufofinsu da ni su wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa Firaministan Sudan Abdullahi Hamdok ya jaddada cewa gwamnatin Sudan ta riƙon ƙwarya da aka kafa ta hanyar sadaukarwar al'ummar ƙasar. Ba za ta taɓa yin sakaci wajen ƙyale waɗanda suke neman haifar da rudani a ƙasar ta hanyar juya akalar zaman lafiya da juyin juya halin Sudan ya kawo zuwa haifar da rudani da gurɓata mutuncin masu juyin juya halin ƙasar ba don cimma munanan manufofinsu. yana mai jaddada cewa gwamnatin sudan za ta ɗauki matakan ba sani ba sabo kamar yadda dokoki da kundin tsarin mulkin ƙasar suka shimfiɗa domin hukunta dume hannu a kitsa irin waɗannan makirce-makirce Firayim Minista Hamdok ya yi nuni kan irin mummunan yanayin da ƙasar ta shiga a kwanakin baya-bayan nan na rudani da taɓarɓarewan tsaro sakamakon makirce-makirce da wasu ɓangarori ke kitsawa domin ganin ƙasar ba ta zauna lafiya ba. saboda cimma munanan manufofinsu na siyasa musamman wargaza kasar tare da wurga ta cikin hatsarin rarrabuwar kai da za su zama dalilan bullar batun raba ƙasa. Hamduk yana mai cewa a wasu lokuta kuma rikici ko saɓanin ra'ayi da bai kai ya kawo ba sai ya juye zuwa tarzoma da zai kai ga kashe-kashen rayuka da ɓarnata dukiyoyin jama'a a yankuna daban-daban na ƙasar. kamar yadda a rikicin baya-bayan nan aka samu ɓallar al'amuran cin zarafi da wuce gona da iri kan mutanen da suka shahara wajen gudanar da juyin juya hali a ƙasar tare da ɗaukan matakan wuce gona da iri kan mata waɗanda ba a taɓa tunanin yiwuwar faruwan hakan ba Firaminista Abdullah Hamdok ya kuma bayyana cewa hakika mun ga yadda masu rajin kawo sauyi a Sudan a lokacin juyin juya halin kasar suka kalubalanci wuce gona da irin tsohuwar gwamnatin kasar da take neman murkushe al'ummar kasa da muggan makamai amma al'umma ta doge akan gudanar da gwagwarmayar ta ta hanyar matakan zaman lafiya musamman zanga-zanga da tarurrukan gangami har ta kai ga samun nasara amma abin da ke faruwa a halin yanzu a kasar bai da alaka da manufofin al'ummar sudan 'yan gwagwarmaya kuma babban abin farin ciki masu dauke da ruhin kawo canji da gwagwarmaya a sudan sun faɗaka tare da gano mummunan manufofin makiya da kuma irin waɗannan tashe-tashen hankula da rigingimu marasa asali da tushe kamar yadda bangarorin 'yan gwagwarmayar kasar da suka jagoranci juyin johali a sudan suka ɗauki matakan kwantar da tarzoman baya-bayan nan da dukkanin karfinsu domin hana gurɓata fuskar kyawawan manufofin ta juyin johali sakamakon haka gwamnatin riƙon ƙwarriyar sudan tana ci gaba da jaddada yin kira kan gudanar da duk wani ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya da sulhu a duk faɗin ƙasar saboda babban burin gwamnatin riƙon ƙwarriyar ƙasar shine kare kyawawan manufofin al'ummar sudan har ila yau firayim ministan gwamnati rikon kwariyar kasar sudan abdullah hamdok ya yi nuni kan yadda wasu jama'a masu dauke da ra'ayin juyin juya halin sudan suka fito a zanga-zangar lumana a watan mayun da ya gabata domin bayyana ra'ayoyinsu da mahangarsu ta hanyar zaman lafiya da wayewa amma wasu mabarnata kuma magoya bayan tsohuwar gwamnatin kasar suka yi kokarin yin amfani da wannan damar wajen canza akalar zanga-zangar zuwa kunna wutar rikici da tarzoma hamdok ya ɗauki matakin jaddada matsayin gwamnati rikon kwaryar sudan na gudanar da addu'a da fatan jin kai ga ruhin shahidai da suka rasa rayukansu a fagen gwagwarmayar kawo canji a kasar kama daga jami'an tsaro da suka yi shahada a wuraren ayyukansu wanda shahadarsu babban sako ne ga ƙasa kuma darasi da ke fayyace cewar duk wanda ya yi riko da tafarkin gwagwarmaya da ruhin kawo canji a ƙasa ta hanyar juyin juya hali shin farar hula ne ko kuma jami'in tsaro zai fuskanci matakan wuce gona da iri daga jami'an tsaro masu kare mulkin kama karya inda a lokacin gwagwarmayan kawo canjin dakarun tsohuwar gwamnatin sudan suka buɗe wutan bindiga kan duk wani mai ɗauke da ruhin kawo canji shin farar hula ne ko jami'in tsaro babu bambanci da nufin kunna wutar rikici da tarzoma saboda rashin ruhin ɗan adamtaka hakanan firaminista Abdullahi hamdok ya jinjina wa matasa masu ɗauke da rajin juyin juya hali waɗanda suka samar da shingaye kuma suka zame kariya ga masu gudanar da zanga-zangar lumana sannan suka gudanar da ayyukan ban mamaki masu ɗauke da ruhin sadaukarwa da taimako da haɗin kai da aminci sakamakon haka ana sa ran waɗannan matasa za su ci gaba da taka irin wannan rawa da suka taka tun a farkon bullar juyin juya halin sudan saboda sun zama gwarazan juyin juya hali masu bashi kariya da kuma ganin ya cimma kyawawan manufofinsa wannan gagarumin ayyuka da matasa suka gudanar ga ƙasa sun zame babban sako da tarihi zai kiyaye su domin al'ummar da za ta zo nan gaba saboda sadaukarwa ce domin tabbatar da 'yanci da haƙƙi da kuma ci gaba da wanzuwar ruhin ɗan ɗan adamtaka a fagen rayuwar al'umma kamar yadda dole ne matasa su nisanci duk wani abin da zai wurga su cikin ayyukan tashe-tashen hankula da rikice-rikice da suka yi hannu riga da ruhin dan adamtaka misalin kashe-kashen rayuka kona dukiyoyi da sauran muggan ayyukan cin zarafin dan adam prime minister hamdok ya kara da cewa duk da cewa akwai masu kokarin karyata duk wasu nasarori da wannan juyin hali ya kawo amma bisa la'akari da yadda aka samu watsuwar 'yancin walwala da 'yancin tunani da tofa albarkacin baki da 'yancin kafofin watsa labarai lalle za a fahimci cewa an fara samun gagaruman nasarori a fagen siyasar kasar tare da girmama haƙƙin ɗan adam firaminista hamdu ya bayyana karar cewa taɓarɓarewar tsaro a sudan a halin yanzu ya samo asali ne daga rarrabuwan da ya faru tsakanin ɓangarorin juyin halin sudan wannan matsala ta haifar da wani gurbi da makiya da magoya bayan tsohuwar gwamnatin ƙasar suka samu damar kutsa kai ciki domin cimma munanan manufofinsu sakamakon haka babu wani zaɓi da ya rage ga ɓangarorin juyin hali face su haɗa kansu tare da dunkulewa waje guda domin sai an haɗa kai ne za a iya cimma cimma kyawawan manufofi tare da rusa makirce-makircen makiya yana mai jaddada cewa muna sane da muhimmancin gudanar da gagarumin gyare-gyare a fagen tsaron ƙasa wanda shine muke ƙudurce da shi dare da rana kuma tabbas ba tare da aiwatar da waɗannan gyare-gyare da suka wajaba ba to lalle ƙasar mu za ta ci gaba da fuskantar haɗari a ciki da wajen ƙasar Hamduk ya yi gargaɗin cewa ƙasar sudan tana fuskantar mawuyacin hali da ke barazana ga haɗin kan ƙasa da fahimtar juna kuma a cikin wannan ƙangi ne ake samun masu yaɗe-yaɗen kalaman nuna ƙiyayya da saɓanin ƙabilanci inda tasirin irin wannan mummunar ɗabi'a take haifar da hargitsi da zaburar da gungun ƙungiyoyi masu mugun nufi ga ƙasa da masu son gudanar da ɓarna da tafka laifuka kamar yadda hakan ke taimakawa a fagen watsuwar rikice-rikice a tsakanin al'ummar ƙasa ƙasa da zai kai ga bullar yakin basasa da zai rusa duk wani abu mai amfani a ƙasa wannan haɗari ba wai kawai zai zame babbar barazana ce ga ƙasa ba zai haɗa har da sauran ƙasashen yanki tare da haɓakar rashin zaman lafiya da tsaro sannan duk wata barazanar rashin zaman lafiya a ƙasa kamar sudan za ta zame tamkar wata fitina ce da bata da makamanciya tare da shafar sauran ƙasashen yanki da ma duniya baki ɗaya Hamduk ya jaddada cewa haɗin kan ɓangarorin da suka samar da juyin juya hali da. da gagarumin canji a sudan kama daga kungiyoyi daban-daban na fararen hula da jam'iyyun siyasa da kungiyoyin kwadago na ma'aikatan gwamnati da kwamitocin haɗin gwiwa da na gamayyar sa kai da sauransu ya zame dole kan su su ci gaba da jajircewa don samar da haɗin kai a tsakaninsu har juyin juyin halin ya kai ga nasara a dukkanin bangarori prime minister hamduk ya kara da cewa gwamnatin sudan ba za ta mika wuya ga duk wani matakin barazana ko ƙalubale ba domin a shirye take ta tunkari duk wasu matsaloli da dukkanin karfinta da nufin magance su musamman hatsarurrukan da suke tunkarar kasar sakamakon makirce-makirce da makiya ke kitsawa kuma har yanzu akwai karfin gwiwa da juyin juya halin yake da shi na ci gaba da gudanar da ayyukan da ya sanya a gaba na raye kasa da kyautata al'amura domin kawo gagarumin canji a cikin kasar don haka duk wasu kalubale ba za su raunana gwiwar al'ummar sudan da ta sadaukar da kanta saboda neman yanci ba tabbas a farko. sakamakon lamari kamar juyin juya halin ba zai yiwu ba amma jajircewar al'ummar ƙasa da juriyarta suka tabbatar da abin da ake gani ba mai yiwuwa ba ne ta hanyar samar da canji da ya haskaka duniya tare da karfafa ruhin 'yan gwagwarmaya a fagen neman haƙƙi tabbas wannan juyin juya hali bai kai ga samun nasara ba sai ta hanyar haɗin kan dukkanin ɓangarori da suka miƙe domin kawo gyara ta hanyar canji a ƙasar da ta shafe tsawon shekaru tana fuskantar mulkin kama karya don haka dole ne dukkanin ɓangarorin kasa su fahimci cewa ba zai yiwu a cimma nasarar gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa da shimfiɗa tsarin komawa kan turbar dimokuraɗiyya ba a ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwarya har sai an samu haɗin kan ƙasa tare da gudanar da aiki tare kafaɗa da kafaɗa sakamakon haka dole ne al'ummar sudan ta zagi dantse a fagen ganin an samu haɗin kan ƙasa firaminista hamdok ya sake nanata cewa wahalar rayuwa da ake fama da ita a ƙasa akwai abubuwa da dama da suka haifar da haka them kuma ba ɓoyayyen abu ba ne cewa akwai wasu hannaye da suke zagon ƙasa tare da shirya makarkashiyar janyo cikas a fagen ci gaban ƙasar a bangaren gwamnati da na kamfanoni masu zaman kansu a sudan domin nuna cewa gwamnati rikon ƙwarya ta gaza saboda samun sauƙin tunzura jama'a da hakan zai haifar da bullantar zoma da za ta kai ga hasarar rayuka da barnata dukiyoyi da wanzar da rashin tsaro da zaman lafiya don haka gwamnatin rikon ƙwaryar sudan da aka kafa sakamakon sadaukarwar al'umma al'ummar kasar gami da jajircewarta a gwagwarmayar juyin juya hali ba za ta taɓa yin sakaci ba wajen ganin ta kalubalanci duk wani makirci tare da hukunta mabarnata kamar yadda kundin tsarin mulkin kasar ya tanada a gefe guda kuma shugaban ofishin jakadancin majalisar ɗinkin duniya na haɗin gwiwar taimakawa ƙoƙarin kawo canji a sudan unitams mr volker farest ya sanar da cewa majalisar ɗinkin duniya a zaman da ta gudanar a ranar uku ga watan yunin wannan shekara ta 2021 ta karawa tawagarsa wa'adin shekara guda a zaman tare manema labarai da ya gudanar shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya mai tallafawa kawo canji a ƙasar sudan volka fares ya bayyana cewa tawagar unitems za ta ci gaba da gudanar da tsarin manufofin ayyukanta har zuwa ƙarshen lokacin riƙon ƙwarya a sudan domin taimakawa tsarin miƙa mulki ga farar farar hula a kasar kamar yadda bulka ya yi nuni da yadda tawagarsa ke tallafa wa shirin yarjejeniyar zaman lafiya da taimakon aiwatar da sulhu da kare fararen hula game da ƙoƙarin bunƙasa hanyoyin tattalin arzikin sudan masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani shirin na daban ku huta lafiya. to na maka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya amma da muna da sauran 'yan dakikoki kaɗan Hassan Barka ya sake dawowa domin ta so mana usar gaske labaran da aka riga aka saurara. A Iran an kai ga rufe rumfunan zaben shugaban ƙasa a cikin daren jiya bayan shafe sa'o'i 19 na kaɗa ƙuri'a. An da yi ta kaɗa ƙuri'ar don karɓar masu jefa ƙuri'a da ke cikin layin da ke tafiya sannu a hankali sakamakon matakan da aka gindaya na kiyaye ka'idodi na kiwon lafiya. da ke da nasaba da annobar cutar corona tuni dai aka fara kirga ƙurƙo kuma ana sa ran ma'aikatar cikin gida ta ƙasar za ta fara bayyana sakamakon zaben sannu a hankali yayin da ake kiɗaya kuri'un 'yan ƙasar kimanin miliyan 60 ne suka tantanci ƙara ƙuri'a a zaben wanda shine karo na sha uku tun bayan juyin halin musulunci na ƙasar 'yan takara hudu ne ke fafatawa domin mai gurbin shugaba hassan ruhani wanda ke kan kammala wa'adin mulkinsa na biyu kuma na ƙarshe hukumomi a Falastino sun ce ba za su karbi rigakafin cutar corona ba da isra'ila ta ce za ta taimaka wa palestina wanda shi a jiya juma'a ne bangarorin suka sanar da cimma wata yarjejeniya inda isra'ila za ta baiwa falastinawan allurar rigakafin cutar corona miliyan ɗaya samfanin pfizer sai dai daga bisani Falastino ta yi watsi da yarjejeniyar tana mai cewa lokacin amfani da rigakafin na dab da kawo ƙarshe hukumomin falastinawan sun ce bayan gwajin kashin farko na rigakafin da aka karba daga isra'ila an gano cewa bai tafiya daidai da yarjejeniyar da aka cimma to da nan zamu kai kare sai idan Allah ya mushan an jima da rana za a ji mu da shirin kafin lokacin mu don kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya